بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب ما يقول للمريض باب أبن دا أكي فإن للاسا مر لافيا مر لافيا ونزبن سي الله جربيش يقسن شي يتوسم غنغنو ينانون ما عيك إلى أجل يازو to ana son idan ka ji labari ko kuma ka je gaishe shi to ka lallatai ka riƙa lallashe shi kada ka rika daka mai tsawa domin da me zai ji yana cikin kuskure a rika daka mara lafiya tsawa حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك قال الإمام وأن إسماعيل بن أبي أويس داما ابن خالي مالك نيكو حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير كينا an Aisha shi kuma ya ruwa daga Nana Aisha radiyallahu anha annaha qalat Nana Aisha radiyallahu anha tace lamma qadima Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Anasuma ya iso Madina wu'ika Abubakar Bakr wa Bilal sayyiduna Abu Bakr da Bilal sai suka fara janta sai zazzabi ya kama su janta ba irin abin da ake ce ma canjin ruwa din nan ko canjin yanayi sun baro makka makka yanayin gari ne mai zafi shi ita kuma madina garin madina yanayinsa gari ne wanda yake mai sanyi har yanzu kuma haka suke sanyi ya fi yawa a madina zafi ya fi yawa a makka annaha qalat ta lamma qadima rasul sallallahu alaihi wasallam al-madina wu'ika abu wa bilal da Sagidu na abubakar radiyallahu anhu da bilalu sai suka fara zazzabi na canjin yanayi qalat sai ta ce fa dakhaltu alaihima sai na shiga wajen su ma tare suke qultu sai na ce ya abatahu kaifa tajiduka sai na ce ya baba ya jiki wa ya bilalu kaifa tajiduka bilal ya jiki qalat sai ta ce وكان أبو بكر إذا أخذته لهم ما يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه إذا زبية كما يكرو jikin shi ya zafi raɗau sai ya baiti sai ya ce kullum ri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min shiraki na alihi ya ce kullum ri'in kowane mutum musabbahun fi ahlihi gashi za ka gan ya tashi a cikin iyalinsa da safe amma wal mautu adna min shiraki na alihi amma mutuwa ta fi kusanci da shi fiye da hancin takalminsa wato komai zai iya faruwa kenan yanzu zazzabi ya kai zazzabi wa kana bilalun idza aqla'a anhu shi kuma bilalu idan zazzabin ya dan yanke masa ya dan yi ya yanke ya qulu yarfa'u aqiratahu sai ya daga sautinsa da ƙarfi في في في في ذكر في ذكر الأطلال إي في تنوغر في تنو مكة يا الله ما ونقر لكم دي قوي سي تنوغر سي بيتي ألا ليت شيري هل عبيتن ليلة بواد وحولي إذخر ودليل وهل أغدا يوما مياح مجنتي wa hal yabdu walli shamatun wa tafilu sai ci ala laita shi'iri kai ce kai can sani na hal abitan na lailatan ina ma dai a ce kawai in wayi gari in ganni wani dare biwadin a wannan kwarin namu na makka wa hauli a gefe na akwai izhir a gefe na akwai tsaure wadda bishiya ce bishiyoyi ne na makka suna da yawa a makka wanda manzon sallama ya sauwaka ya ce babu laifi a amfani da su bayan ya haramta yi bayanin haramta sara bishiyoyin makka alabbas abbas ibn abdul muttalibi radiyallahu anhu ya ce illa izkhira manzon sallama ya ce izkhiru din eh. wannan izkhir din sannan wa jalilu sannan kuma da iccen da ake ce mishi jalil shi ma nau'i ne na icci da an san a makka kaga nan me bilal yana tuno gida da wannan ne malamai suke cewa ire-iren waɗannan nasosin san ƙasa addini ne so ƙasar ku kaso garin ku addini ne amma ba wancan hadisin da ke cewa hubbul watani min al-imani ba hubbul watani min al-imani bai inganta ba amma an bi nasosa an tabbatar da hatta aikin annabi sallama annabi sallama yana son garin su lokacin da aka yi hijira da ya fita ya bar garin makka ya bar garin makka alamomin makka suka fara bacewa sai ya ce wallahi inna Allah ya adamu annaki la'ahabbul biladi ilayya laula anna qaumaki akhrajuni minki na rantse da Allah maka garin da nafi so kenan bacin mutanen maka sun fitar da ni da ba zan fita ba sannan da aka dawo Madina annabi saman aka yi tafiya aka dawo yana fara hango Uhud sai ce haza Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu ce ga dutsen Uhud nan. dutsen da ke sama muna san shi halihi taba shiga madina mun iso madina to san garinku yana cikin addini kaso kasar ka kaso garinku amma ba kai ta zagin garinku ba cin musa mutunci kasar ku karka neman mata sharri duk labarin da za a bada na sharri a wajen makiya kai za a ji a wajenka ai kaza ai kaza ka so ƙasar ku kai fatan gyaruwarta in akwai lalacewa a ci kullun kai fatan ya kasar da za ta gyamu. ba wai ka ce za ka tsallake ka barta ba to ka je ina ga sunan sun yi hijira fa addini ya san suka yi hijira amma Bilal radiyallahu anhu har yanzu ya tashawwaqu ila baladi har yanzu yana begen garin su yana begen Makka duk da cewa shi fa Makkan nan fa dadi ya je zaune gari ko ba haka bane Bilalun al-Habashi ba nan bane garin su na asali to amma makka ta zama garinsu su tunda ya zo ya haɗu da yan uwa da abokanan arziki wanda sun fi masa danginsa wahal aridan yauman shin ko Allah zai ƙaddara mun wata rana in gangara domin in sha miyaha mi jannatin wannan ruwan na mijanna mijanna abin nan uh, gari ne wani gari ne a kusa da amma a makka har kasuwa suna da shi ko suna da suna da ita suna da akwai a cikin aswaqul arab da ake da sufin jahiliya manya manya akwai uku ko akwai ukaf akwai zil majaz akwai kuma abin nan mijanna to waɗannan waɗannan waɗannan waɗannan waɗannan kasuwannin sharan kasuwanni ne kamar yanzu a zariyan nan tamu ka ce kasuwar tudun wada da kasuwar sabon gari da kuma kasuwar zariya kasuwar cikin gari ba amma akwai wasu kasuwannin ko mm. akwai kasuwar fada ranar juma'a sannan akwai kasuwan Monday ta Amaru duk akwai su amma kaga ba manya bane kaman kasuwannin da suke zaune ake ci da ake cin su ko da yaushe kaman waɗannan da aka lissafa to akwai kuma ruwa a wajen akwai kogi a wajen mai daɗi da ake shan ruwa to nan Bilal shine yake ta begen garin wa hal yabdu walli shamatun wa tafilu shin ko zai bayyana a gare ni in ga dutsen da ake ci masa jabalu shama da kuma jabalu tafil kun nan duk bilal yana ne yana begen garin makka saboda ciwo ya kai mai kare qalat aisha radiyallahu anha na aisha ce fajitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa shi nazo sai na ba annabi sallallahu labari fa ga halin da abubakar ke ciki babana da kuma bilal radiyallahu anhuma fa qala sai annabi sallallahu ya ɗaga hannu ya ce allahumma ya allah habib ilayna madinata, ya allah ka sa mu so madinan nan ka hubbina makkata aw ashadda kamar yadda muke son maka ko kuma fiye da haka ba mm. sai Allah ya karbi wannan addu'a fa ahabba Allah ilaihimul madinata sai Allah ta'ala ya sa fa habbaba Allah ilaihimul madinata sai Allah ta'ala ya sa musu san Madina amma duk da haka wasu sun batta kuma bayan wafatin annabi sama bilal ya ban madina annabi sama yace yatrukuna almadinata ala khairi ma fiha wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun sahabbaina za su rika barin garin madina bayan rasuwata amma madina ta fi musu alheri da sun sani waɗannan suna cikin dalilan da suka sa al-Imam Malik yake fifita Makka Madina akan Makka mun gane wa sahiha ya Allah madaukakin sarki ka sa ta zama mana gari mai lafiya kada a rika ciwo wa barik lana fi sa'iha ya Allah ka sa ma'aunin mu na sa'i mudu guda hudu ya zama mai albarka kaga inda ake addu'a mudu ku? in ba ka ba sai ka je kasuwa ka siyo abu ba albarka kwana biyu sai mata ta ce ya kare ku ta rigima da ita a ce ya tace ya kare ce a'a kai baka yadda ba ce ka je ka duba to ba albarka amma inda albarka sai ai ta ɗiba ka ji an dade ba a ce maka abu ya kare ba wa muddiha sannan mudin da ake amfani da shi wato ɗayan cikin hudun sa'i ya Allah shi ma ka mana albarka a cikin kamar yanzu ka ce ya Allah madaukakin sarki ka mana albarka a tiyan mu ta Zariya ko ta Najeriya sannan ya Allah madaukakin sarki ke mana albarka a cikin kwata ai ana bada kwata ko to wankulhum maha sannan ya Allah madaukakin sarki ka dauke zazzabin Madina faj'alha bil juhufati ka kai juhufa can teku shike na aka kai aka kai juhufa juhufa da gari ne waje ne haka da yake daji sai kawai teku ya zo ko sai ya cinye shi shike teku ya cinye shi kuma an riga an wakata shi ba a riga kai an wakata shi a matsayin a matsayin a matsayin a matsayin abin nan ba miƙati domin nan manzan Allah sama yana addu'a ne daidai lokacin da aka koma Madina hajji ko an wajabta hajji a shekara ta takwas ne bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama bai je aikin hajji a shekara ta tara ba a ƙarshen shekara ta takwas bayan an yi fatu makka aka aka wajabta hajji shikenan shekara ta tara ta zo annabi sama ya nada eh, sahabi matashi sarkin makka ya zama shi ne zai zama khalif zai zama amirul hajj ko ko shekara ta takwas din kai sai shekara ta tara sayyidina abubakar ya je sai shekara ta goma shi kuma ya je da kansa to shi ne wannan to kun ji saboda haka in an je an ji mara lafiya bai da lafiya yana wasu maganganu a lallashe shi a yi masa irin waɗannan addu'o'in wani zubin asibitin ma da kake ciki kawai sai shi ma ya ji kai ta tsine mai makila a ranka to wani ma har ya farta to wannan ne yin fitinan dan waje ne aka kawo ni to in ka je gai da shi ka mishi addu'a amma fa ba ka ce Allah ya sanya ya soye mishi da asibitin ba waye zai so ya asibiti sai dai mana yake aiki حدثنا معلى قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده حديث da muka karanta na ba nan da annabi ya je gaishe shi qala yace wa kana nabi sama idza dakhala ala maridin ya'uduhu idan ya je gaida mara lafiya sai ce a'a ba komai insha Allah wannan sanadiyyar tsakaka ne daga zanubai kakka damu da wannan ciwo shine ba'as damu insha Allah ciwon la yutibuka ba zai kai ka kasa ba qala sai ce zaka dahuru yace wannan ne zaka ce mu wani tsarki kalla bal hiya humma tafur aw tasuq ala shaykhin kabir tuziruhu alqubur a wacce riwaya yace kai ma tuzirahu alqubur yace haba Allah ce bal hiya humma tafur kawai zazzabi ne yake tafarfata a jikina aw tasuq ko yake min tawaye yake min zanga-zanga a jikina ala Sheikhin kabir gani kuma na tsufa na riddige na zama babba sosai tuziruhu alqubur burin wannan zazzabin ya kaina makabarta hatta zurtumul maqabira qala annabi sama fa na'am idan sai ce tunda baka san adda kenan a wata riwaya aka ce annabi sama bai bar gidan ba sai da wannan tsohon ya mutu a wata riwaya kuma aka ce annabi sama ba a yammaci ba sai da tsohon nan ya mutu to da ala nafsihi. mun yi bayanin wannan hadisin a baya kun tuno حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حرملة عن محمد بن علي القرشي عن نافع قال كان ابن عمر إذا دخل على مغيظ يسأله نافع مولى ابن عمر مو ابن نافع الأمري نافع ابن نافع مولى عبد الله بن عمر ya kasance idan ya ce Umar Abdullahi ya kasance malaminmu idan ya shiga gaida mara lafiya yas'aluhu sai ya tambaye shi yace kaifa huwa sai ce yaya fa idza qama min indihi idan ya miƙe bayan ya gama gaida mara lafiyan qala sai ce khara Allahu laka wa lam yazidhu alayhi sai ce Allah madaukakin sarki ya dawo ya sa wannan abin ya zama maka alkhairi Allah ya sa wannan ciwon ya zama alkhairi sai dai isnadin wannan asarin yana da rauni hmm? isnadin yana da rauni so daga waɗancan maganganun da annabi mai yake sun isa in ka je da mara lafiya ka lallashe shi sannan kuma ka ce la ba'asa in insha Allah ka faɗa masa haka sannan duk maganar da za ta zama ta lallashe shi ta sa shi zuciyar shi ta kwanta da ana buƙatar ka masa domin ya ji daɗi wallahu a'lam